وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنت شابيد وتاء المحرم شكرة الهديد للهدود ثلاثة أربعين wanda ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2018 miladiya za mu zo kan inda muka tsaya a karatun wani littafi na sai bukari muna kitabul mawashi in za ku yi tuna muna kan hadisin muhammad ibn kistar a usama ibn zaid wanda ya ce wa allah sallallahu alaihi wasallam magana ya nemi a kan kada a yi hajji wata mata da ke yi sata to um, a satin da ya wuce abinda muka manta bayan bayani ba ita wannan mata an ce wato wato annan mara'atan ta yi sata mai ta sata kayan kwalliya ne ko kayan ado na mata shi ne ta sarci har ya kai da za a yi mata hajji a yankin hannunta a wata riwaya kuma sai aka ce ba sata ta yi ba tana da wata ɗabi'a ce ta kan je ta rinka karɓar kayan mata aro tana zuwa tana ara kayan mata aro idan ta ara sai ta ita dawo da shi kawai sai ta mai da shi ya zama nata a yi a yi a yi ta bayar ta ce a yi na ta ne alhali kuma aro ta kasa shi ne aka yi mata wannan hukunci to shi ne malamai suke cewa kenan duk wanda zai karbi kayan wani bayan wani lokaci ya karba a matsayin aro bayan wani lokaci kuma sai ya rike wannan abin ya mayar da shi kamar nasa daidai yake da hukuncin sata saboda kayan wani kuma kace naka kare. to sai a kiyaye amana ce ta ci shi sa maza Allah ce a yanki hannunta kuma hadisin yana nuna mana cewa idan dai haji ya kama ko hukunci ya kama na shari'a in hukunci ya kama na shari'a ko wane ne to sai an masa wannan hukuncin a musulunci ba magana cewa wani ne shi za a yi masa hukunci wani ba za a yi masa hukunci ba قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثنا مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه عن الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع وانا رواية أمر بن خالد الحراني الجزري كان مزونا مصري ما لم الإمام البخاري شيكم يتشي لغا زهير شيني زهير ابن معاوية shi kuma ya karɓi hadisi daga malamin sa'afin shi ne ibn Suleiman. shi kuma daga abi usman shi ne abdurrahman ibn mul annahdi shi kuma ya ce haddasa ne mujashiya mujashiya ibn mas'ud ibn sa'alabata ibn wahab as-sulami shi wannan mujashi'un sahabi ne mujashi'a yace na zo wajen manzon Allah sallallahu da dan uwana mai suna Mujahid ya dauko shi ya kawo shi gurin annabi sallallahu ba da alfajr bayan an yi fatwa makka an bude makka ta zama darul islam da kuma tana darul kufr sai yace ce ya manzan Allah na zo maka da ɗan uwana ji tuka bi akhi tubai aku na zo maka da dan uwana dan kai masa mubaya'a alal hijrat akan hijira yana so zai koma madina yana so zai koma madina sai annabi a, hijira kuma ya koma madina bayan an zo an bude maka ai ana yin hijira ne daga makka a tafi madina a lokacin makka ba za ta zaune ba a lokacin makka ana cikin kunci a lokacin musulunci ba shi da sai dara a makka so bayan yau an zo an yi fato makka an buɗe makka kuma wani ya zo ya ziga shi ce zai hijira ya koma madina alhali yanzu da makka da madina sun zama dai dukkan su darul islam ne kamar yana nuna masu ya an makara shi ne sai ce za ba ahalin hijirati bi mafi ha annabi ya ce ai masu hijira ai sun tafi da abin da ke cikinta na falala falahin da ke kenan ba adal fathi walakin jihalul waliya babu wata hijira da za a yi bayan an yi fatu maka tun da an buɗe maka ai babu wata hijira da za a yi kina wannan yana nuna mana ana tashi ne a hijira daga maka a tafi madina kafin a yi fatu makka bayan an buɗe maka ta zama darul islam to ba kuma sai kowa ya tashi ya koma ba to shine sai yake cewa fa qultu ala ayi shay'in to yanzu akan me kuma za ka yi mai mubaya a tunda babu hijira din wanda Allah ya ce kwarai ka yi masa mubaya ya ce ubayi uhu alal islami wal imani wal jihad zan yi masa mubaya'a akan musulunci da imani da jihadi babu gudu babu ja da baya akan musulunci babu gudu babu ja da baya akan imani babu gudu babu ja da baya akan jihadi saboda Allah abu usman al-nahdi sai ke cewa falaqitu ma'badan sai na haɗu da ma'abad anan ana nufin mujalid sai na haɗu da shi mujalid ibn sa'id ba a daga baya bayan wato na ji wannan hadisin daga mutashiya ba'adu nan bayan na ji wannan hadisin daga wannan sahabi mutashiya ya ce wa kana kuma? wannan mamadin shi ne mafi girma cikin 'yan uwa guda biyu yan uwa ne guda biyu to shi mujalib shi ne babba fasa'altuhu sai na tambaye shi dangane da wannan hadisi da mujashi ya faɗa cewa ai annabi ya ce babu hijira bayan fatu makka sai ya ce faƙala sadaka mujashi sai ce gaskiya ne abinda mujashi ɗin ya faɗa haka ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hukuncin yin hijira a koma madina daga makka a koma madina wannan yana faruwa ne kafin a buɗe maka bayan an buɗe maka ta zama darar islam babu wata hijira kuma shi ne malamai suke ce ila hijirata ba a da fatih قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم an abi usman an-nahdi an mujashi irin wancan hadisin ne mujashi bin mas'ud yace in balagtu bi abi ma'bad ila nabi sallallahu alaihi wasallam na tafi da abi ma'bad zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayi abu al-hijra dan yayi wa annabi mubaya'a ya masa chaffa kenan akan hijira yace mabocin hijiratu li ahliha lalle falalan hijira ta riga ta wuce gama abotanta an riga an ci moriyarta masu hijira sun gama ubayi ubu alal islami wal jihad ya ce ne masa mubaya a kan musulunci da kuma jihadi falaqitu aba ma'badi fa sa'altuhu sai na haɗu da shi aba ma'bad na tambaye shi dangane da wannan hadisin faqala sadaqa qawlu jahashah yace lalle mujanshi ya yi tafiya wa qala khalid an abi usman al mujanshi innahu jaa bi akhihi mujahid a riwaya khalid daga abi usman daga mujanshi cewa akai ya zo da dan uwansa mujahid ya zo da dan uwansa mujahid gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hada mujahid ya rasulullah ga ɗan uwana mujahidu kai masa mubaya'a akan hijira ta ce ina lokacin hijira ya ga wuce shi ma da wannan hadisin karfafan wancan yake yi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابني عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فأعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت وأنا حديثا محمد بن بشار أبو بكر العبدي البصري كلام بلداء شيكما لدى غندة شين محمد بن جعفر شيكما لدى شعبة ابن الحجاج الأتكي لدى أبي بشر shine Ja'far ibn Abi Wahshiya sunansa Iyas Iyas sunansa daga Mujahid daga Ibn Jabal قلت لابن عمر لا تشي الله بن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام ni ina so zan yi hijira zuwa ƙasar sham sai ibn umar sai ce da shi hijirata walakin jihadun ai yanzu babu wata hijira da aka yi ta tashi daga wani guri ko ma wani guri la hijrata ba'da al-fath ga makanan an buɗe ta babu wata hijira sai dai akwai jihadi famtalik wace famtalaka ko eh, famtalik fa'arif nasar ya ce tashi wani umarni ne ya ba shi famtalik tashi fa'a'ari nafsaka ka bujiran da kanka fa yi wajatta shay'an idan ka samu wani abu na jihadi da ikon jihadi din ka gwada kanka ka yi bincike idan akwai jihadi ko wani abu na jihadi shi nan ka duke jihadi za ka samu lada kamar yadda kake neman ladan hijira idan ba haka ba kuma to shi nan to sai ka juya ka koma gida amma dai hijira babu ita abu nazar yake ce akbarana shuba na abu Bishir, samitu mujahidan قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أبو النظر شيني ابن شميل shi kuma yace shuba yace da shi abu bishir ja'far kenan yace na ji mujahid yana cewa na gaya wa abdullahi dan umar ni ina so in tafi sham zan yi hijira sai abdullahi dan umar ya ce a babu hijira a yau ko kuma cewa babu hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude ya bude ya bude makka irin je wancan hadisin da ya gabata قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة المجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفجر عبد الله بن عمر يعتفل شيء ينا يوم فدا ينا غير كوا جماعة لا هجرة بعد الفجر باب قوة الهجرة لذا أي بايا فتح مكة بايا أمودي مكة قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقال لها هجرة اليوم كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ولية ولكن جهاد ولية إسحاق بن يزيد الفراديسي ما له الإمام البخاري شكما لزمان يحيى ابن حمزة الحضرمي في يكفي لقى امام الاوزائي ابو عمر الاطاء ابن ابي رضح لقى اطاء ابن ابي رضح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير ما الكلى لعائشة دليل عبيد ام عمير سيتم بيت اكن حكم هجره suna so su hijira sai ka ce ai babu yau yau ba hijira ai Da wancan lokacin da ake barin makka a koma madina mutum yana yin hijiran ne ya fi rubidinihi don ya gudu da addininsa saboda fitina ba a barin mutane su bauta Allah yadda ya kamata na kashewa ana ta kashe na azabtarwa ana ta azabtar da ta ce amma tun da annabi ya zo ya yi yaƙi ya buɗe maka musulunci ya samu ƴanci kana mu'min ya firru bidini ya firru ki? ta ce ya firru ahaduhu bidinihi kai ɗaya daga cikin su zai gudu da addininsa mana ana hijira ne don a kubatar da addini Ina Allah wa ina rasuli sallallahu alaihi wasallam makafata an yuftara rai yana jin tsoron فتنة سوف أما اليوم أما يوم فقد أظهر الله الإسلام أي ألا يا دوكة مسلم وفشت الشرائع والأحكام شريعي دفكم شفكم شفية أجفل لكم دين ثم تفهم الهجرة أما كما تدون أن أبوك الله فالمؤمنون يعبد ربه هيك شاء أيوم المؤمنين zai bauta wa ubangijinsa inda ya ga dama balakin jihadin waliyya sai dai kuma akwai jihadi na kafirai in bukatar ta kama wa da kuma niyya mutum zai samu ladan niyya ko da babu jihadi ko kuma zai samu ladan niyya ko da babu hijira wannan hadisi shi makamancin wannan ne amma malamai suna bayani duk inda mutum ya kasance a duniya inda zai sanar da kansa irin yanayin da musulmi suka samu kansa a makka zai iya yin hijira din kamtan mutum yana zaune a wata ƙasa an hana ce, bauta wa Allah yana zaune a wani wuri an takura shi da zai ba zai yi bautar ubangiji ba to zai iya hijira ya bar wannan gari ya koma wani gari da zai bauta Allah kamar yadda musulmin makka suka yi hijira suka koma madina dama abin da ake nufin hijira mutum ya bar wani abu mummuna ko wurin da ake aikata mummunan abu ya koma wurin da ake aikata kyakkyawan abu قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يؤبد شوقها ولا يبتلى خلاها ولا تهل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس ابن عبد المطلب إلا الإذكرة يا رسول الله فإنه لا بد منه الكيل والبيوت فسكت ثم قال إن الإذكرة فإنه حلال وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبيت إنسان ابن آه، منصور بعد الإمام البخاري كلام أسلم أبو أسلم asim أبو أسلم النبي asim <clears throat> الكوفة عن ابن an شني أبو الملك ابن عبد العزيز ابن ibn عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني حسن ابن مسلم شيني ابن يناس المكي مسلم مكني لقى مجاهد شيني مجاهد ابن الجبر صحابي يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب kurike wasu malamai suna cewa wannan hadisin musulmi ne kamar yadda ya zo a cikin um, kitabun hajji da kitabun jihar riwayar da su daga mujahid daga ka'us daga ibn abbas nan kuma kaga an ce daga mujahid a waccan riwayar bayan mujahidin akwai ka'us akwai abdullahi dan abbas kenan kenan wannan mursal ne amma an kawo shi isnadi ingantacce a kitabul hajji da bil hajji yace kama yawmal fathi manzo Allah ya tashi ranar fatu makka yace jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta makka ya sanya ta ta zama mai alfarma ya haramta zalunci a cikinta ya haramta zubar da jini a cikinta da sauran hukunci-hukunci. wannan hukunci da Allah ya yi سراند الله ان تسمي لك معنى مكة تاسا ممتعي دا ان ترباني تلوك تند الله ان تسمى لك يسي مكة رمض سو تنادى الأرض تسا أدي الدنيا ما أقولون لي كده سريك في المفكة أخر بك إلى الله wurin da yake ko ina tsarki kenan a duniya gaba daya shi ne maka kuma wannan hukunci tun kafin a halittu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa gaba daya yau mun halakar sama wa ke lafi kisa duk wanda zai nufa ci wannan wuri da barna ya yi asara Allah suka wa man yuri fihi bu bi ilhadi bi zulmi nuzikhu min azabil alim duk wanda yayi nufi niyya kawai kana nan Najeriya kai niyyar bari kai bari kai biza ka tafi Makka dan kai sami ko mutum yayi niyya ya tafi makka don ya saba wa Allah akan wani abu ko zina har zina ana zuwa ya zina ko dabbar. da ana zuwa ana karɓar DTA ɗin alhazai kudinsu a je a canji inda ba sa iya gane da banki ake zuwa sai mutum ya je karɓa ya haɗu da alhazai kaza ya cuce su shi kuma aikinsa ya gwani kawo ku kawo a ji alƙalai da hukumomin alhazai da ɗaiɗaikun mutane da ake zuwa ake karɓar kuɗin alhazai na hadaya ka sa kuɗin karyar ɗari biyar ranar sallah za ka yanka dabba dabbar ba ganin ta za ka yi ba amma za ka ba da kuɗi a ke a siyo ba A siyo ta a kamfani ne ake zuwa a ce a tiket ne receipt ne za a je a ba da kuɗi a banki sai su haɗa kuɗin mutane sai su soke kuɗin sai su ce musu an siya sai a zo ranar sallah kai kana tunanin amma maka yanka a ce ba a har yanzu wannan wani ofisla abin tausayi abin mamakin shekarun suka gabata a kuma kuma malamai ne ma na addini Allah ya ba su damar suna a ganin suka ji suka ji suke wani aka haɗa musu gidan alƙali suka tara miliyoyin kuɗi suka dawo gida su hau mota mai tsada su gina gida ka ci kudin mutum ka ci kudin arab ka yi ne yanzu mutum musulmi da kwarai za ka iya ɗaukan kudin wani ka zo ka gina gida ce za ka ji daɗin a wannan gidan ka ci kudin wani kawo mota ka ci kudin wani kaɗin ka riga ka ci kudin wani ka je ka tafi ka kawo gidan ka ci kudin wani yanzu za ka iya wannan za ka iya bacci ka cakin wani karayi musiba ce amma wani wani kurdan kurgizo ba ya dama ya ma samu damar da zai cuci wani ai wani <laughs> farawa babu bala'i kuma da ya wuce cin haram duk wanda yake da ɗabi'ar ya ɗauki hakkin wani ya ci ka cutar da shi kai kuma ka rayu shi sa annabi ya ce ko ka daga hannu kai addu'a Allah da zai ba ka duba yadda ake wahala ana sallah a da asar magariba isha yi sallar ka haram Allah baya karba saboda akwai haram a cikin cikinka amma har yanzu mutane suna ganin hanyar samun kuɗi ne sun samu dama suna yi ana cutar mutane da yawa ko a karɓi kuɗin alhazai gwamnati a karɓi kuɗin alhazai za a ji aikin hanci su biya miliyan kaza da kaza In kwan a kama musu gidaje na mutunci daidai kuɗinsu sai a je a rarrabe a rubuce an kaɗance an kama musu gida misalin na riyal dubu sai a je a kama na riyal ɗari uku da amfani misali a cire ɗari bakwai ko ɗari shida da a soke manyan sarari rabe tsakanin wallahi wallahi ta ce shi sa kullum idan ka ga mutum ya hau ta kujera ta gwamnati yanzu yanzu ya yi kuɗi to ka tunce shi ai an sani aikin gwamnati ne ai akwai albashi yaya aka yi mutum daga bashi kujera ya yi kaza mutum kawai ana dora shi akan wata kujera ko ta gwamnati ko akawunta ko wani abu ka ga ya yi kanki kawai ta yi kuɗi yana ta kara kudurori da arziki da dukiya daga ina daga ina yanzu mutane dama suke son su samu in mutum ya samu dama kawai shahara amma mutum ba ya yawa kabarinsa da rayuwarsa ko a kasuwanci mutum kullum burinsa ya zai ya cuci ya cuci mutane cuta cuta zalunci mu yi ƙoƙari ɗan ƙwana mu tsarkake hanyar neman abincin mu Allah Allah wanda ka rayu cikin talauci tana cin garin kwaki wallahi kana rayuwa ba ka da rigar kirki wallahi shi kuma ka alkhairi kan ka rayu kana cin haram san daga mutuwar ka sai ka ga wulaƙanci ga ta nan dai wannan duniya ne ga ta nan ga ta nan dai ana cin ko ana tara dukiyar kuma mutum yana daɗa tara dukiya yana daɗa shiga tashin hankali Allah yana shirya masa da tsuwa ga harkokin kudin yana yi amma in ka ganshi a firgice wallahi wallahi sallahi da su ba sa jin daɗi wallahi kai din nan da wallahi za ka koma gida ka ci ɗumame yanzu wallahi ka fi shi wancan hankali kai yanzu idan ka je gida kana kwanciya bacci za ka yi babu wani abin da yake hana ka bacci amma da yawan suna masu suna ganin suna da wadatar nan wallahi ba sa bacci sai sun sha kwaya wani wallahi ya yi wa kansa allura saboda tsabar hayaniyar duniya da ya tsara wa kansa kuma Allah ya raba shi da addini suna dai musulmi ne kawai sallar jam'i ba ta cikin lissafinsa in yi shi kaɗai ɗin kuma wataƙila an karɓa ko ba a karɓa bai ma iya kaɗa sakka ga sallar amma fa ga dukiya kan yana da ita tana ganin ta tafka sakkan gidaje da motoci ya'yansa suna cikin walwala da wadata a ido ne me amfanin mutum ya rayu a kan haram wannan a waje ba ba cikin makka ba a waje ma to ina ga wanda za su yi tangilar abin su tafi makka Duk kwanan nan ake ba da labari mun yi hudu ba a kan yi bayani ‘ya'yan musulmi ‘yan kano a nan gurin suka tafi ‘yan maɗigo mace ta auri mace suka je gindin ka'aba hotel ɗin da kowane kusanci da ka'aba dab da ka'aba duka duka ga shi kana sauka kai wasu ma daga cikin hotel suke ban sallah suka kama ɗaki suka kai wannan barna kuma aka faɗa a rediyo yan jarida ana saka musu alkhairi suka ko suka faɗa kaga ba ƙarya bane suka faɗa suka faɗi sufofin su gashi nan a wasan ana yaɗa da sunanta an faɗi sunanta yar gidan wani ce ɗan gidan wani ne ga hoton amma ba abin da aka yi kuma suka ji suka yabo asirin su ya tono wata gaba tana zagin wata ko da iskancin na kuma ya kai ga sai kun je gindin ɗakin sa a bakuna yi musulmi 'ya'yan musulmi kuma aka ɗauki watan ta gata nan ta zo ta zauna da hijabi ta riƙe wa'ani tana karatu izgilanci wa Allah Allah kai mana afuwa in manzala ya ci daman innakum man yashminkum wa sayara khilafan kathira duk wanda Allah ya ba shi nisan kwana a cikin a nan duniyar to zai ga sabani da yawa mana zai ga abubuwa wanda baya tunani baya tsammani da yawa wata barnar da mabarnatan da ko su fir'auna ba su yi ta ba da kafiran duniya da ake cewa kafirai kafirai ba su yi ta ba amma yanzu musulmin musulmai ta'adi rikin tsoron Allah wannan shi ne ke ba ni tsoro wato kai ka ce ba Allah yanzu wannan wannan ɗabi'a da ake ta sace mutanen nan kuna kuna ganin wannan abun kamar wasa ne wallahi da gaske muna da yawa ne shi yasa ba ku ganewa wanda yake da gata ne ba in an sace shi ake ganewa an sace shi ɗiban mutane a ce ana karɓar kuɗi kawai saboda ana neman kuɗi dan me yake ba dan neman kuɗi ba ne dan neman kuɗi ne ka yi shi ne wallahi tallahi kan kallahi ko wa kallah wato da wahala ka ga arni a ciki wannan kidnapper din gaskiya wannan ban ce ba arna a ciki ba amma da wahala kuma galibin mutanen mu ne fulani a ciki ka ji fulakanci ke wallahi da wasu daga cikin hausawa sun haɗa gurin kawai a cikin daji malam suna da makamai suna cikin mutane kawai a ba su kuɗi yanzu yanzu sai a riƙe ka a tafi da kai a ce ka ba da kuɗi ko a kashe ka jiyan nan wannan uwa a nan nan wajen wajen wajen mai gile sabuwar gandu ɗin nan aka kama wani wani suka kama shi ɗan uwansa aka kama shi kwanan nan a aka yi wani abu sai kama shi aka ce sai an ba da aka yi ta ciniki miliyan 100 miliyan kaza aka zo miliyan 40 aka zo miliyan 40 aka ɗauko miliyan 40 ɗin aka ba su da aka ba su sun zo za su kace shi sai kuskure shi mutumin ashe ya gane wani a ciki ashe haɗa kai ake ma da wanda ya kanta. sai ya yi kamar ya gane wani a ciki wallahi ba sun karɓi kuɗin har biyu uku suka masa a kwakwalwar kansa suka kashe sun miliyan arba'in ba a kan kala miliyan arba'in suka kwace kuɗin kuma suka harbe shi to wannan ba shi ne ma abin da ba akwai wani shi kuma shi kuma ana ciniki shi kuma wanda yake bayi da hali miliyan ashirin ne ana ta waya ana ta waya da shi a wurin a gabansa aka harbe da uwan nashi ku kawo kuɗi ko mu kashe shi suka ce aka yi waya suka ce ka yi haƙuri an samu miliyan goma ana ta nema ga wani gidan nan an je an sa a kasuwa ana ta kokarin har haɗawa. kuma ana ta addu'a ana ana ta roƙon Allah sai ta ce a ah, addu'a ma kuke addu'a ma kuke sai suka ɗauki gawar wanda aka harbe bai ba da miliyan arba'in suka ɗora shi a babur suka ɗora wannan shi ma suka dora wannan shi ma da ake neman miliyan goma miliyan ashirin suka ce to kai ma zo mu je ma mu nuna maka za ka mutu wallahi tallahi malam je suka nuna masa wani guri wani rami ne malam mutane tuba suke kai tsoro sun harbe sai su jefa a rami wani sai a kashe shi bai gama mutuwa ba sai a har cikin gawo ce haka da mutu ya ce tsuntsotsi abin nan dan adam masajama ta kawai suka ce to kai kuma sai mun kashe ka su je allah da suke yin addu'a suke roƙo ya zo ya kwace ka suka ajiye shi a wani wuri malam magariba tana yi shi allah ɗora musu bacci gaba ɗaya wani mutumin kuda yake ba da labarin fa yana nan ko jiya din nan sai da aka ce za a haɗa da shi wallahi ma Allah ya dora musu bacci ka ga tsayi suka yi wa Allah ko Allah da kake kuke ake addu'a ba ana ta ana sauke Qur'ani ba ana kaza ana kaza to to Allah ya kwace ka mu gari ko sai bacci ya kama mutumin jarumi ne kawai wallahi sai tsallaka kamar wasa kamar zai kama ruwa kuri su ga dai yayi ta gudu sai da ya kwana ya yi ni yana gudu a cikin daji sai kwana ya yi ni yana gudu kawai gudu kawai ya ke gudun ya san yadda yake zuwa ba ya ji kurin yake shiga su tafi ikan shi a bakin hanya shi ne ya dawo yanzu fa sana'ar da ake kenan yanzu a ƙasa kuma wallahi malam wasu mutane ne malam suka ɗauki nauyin yin wannan abin eh, su sai musu makamai su ba su kuma su ba shi kamar shuga sana'a sun ba su saboda suna da wata manufa ya wannan yaron da aka kama ɗalibin nan na a anan gurin aiki da aka sako shi shi ma ya zai ba da labari a nan fa ɗorayi fa a nan wannan hanyar ta ɗorayi fa wallahi tallahi ba a ranar da ranar a fili kurin ya tsaya zai ce zai ce irin gurguru ina ko da ta ne gurguru da ake zai ce waya yara da yamma kawai sai an fasa masa mota kawai sai mutane suka fito da suit kaman kaman jami'an tsaro kai ne wani ce ana neman ka ofis sai ce mai nai ya ce me a cikin gwamnati ta ne mai karshe ka ce mai kai da sha amma ya kamata amun bayani ka zo mu tafi neman ka ake a ofis ce to yanzu ba zan gaya wa kowa ba ban yi waya ba ban abin nan ba suka ce duk wanda za ka kira shi da kira shi da gaya Mene menene mota ka gashi anan ka bada mota ka ajiye ma ba ka san nan ba ka ba yace ya zan yi bar mota ta anan inda ba san kowa ba sai wani ya ce kawo mu kullum mota ta kan tawo maka da shi ce a ni gaskiya ya kawai za a zuwa tsaye da ni a hanya ce malam suna wannan abin mutane su suna wuce suna kallo a nan tsorayi satin da ya wuce nan tsorayi daidai wannan sabuwar gadon nan da ake kowa yana kallo suna jariya da mutumin nan kawai sai wani fito daga cikin motar a sut da ke kai ne ana gama hukuma tana neman ta zaka mutane shi mutunci mu za ku yawa aiki ne ce yalla ba ba koyi aiki bane amma dai har kawai yazo a kama ni a ce ana nema na ban yi wa iyali na bayani ba ba a gaya mun daga ina waye waye sauran su sallah ka abin nan sai dai kuma yace malam sai hakuri sai ya buga mai misali da wani kuce ah, ba ga wani ba an kama shi ba kaga da aka je an bincike ne kawai kaga an sako shi kai hakuri karka damu wani ya tafi lallan zaɓar kaza kaza yace wallahi wannan mai lallaba ta sai ya ɗauki hankalinsa suka sa shi a mota wani ya karɓi motar ta da rana ya ce suka zagaya ta nan police station ɗin sharaɗin shi wannan police station ɗin sharaɗin suka zagaya wani shi ya ce ana zuwa malam da naga an wuce police station ɗin nan to sai na tabbatar gaskiya akwai matsala sai na ce kai malam ni fa gaskiya ban yadda ba ya na ga an wuce police station ba a tsaya ba wallahi mana suka ɗauki. to mota ce tinta suka tashi Bindika suka ɗauka suka zamfaɗa masu a suka danne wuyarsa a cikin gari ba a tsakanin suka danne wuyarsa haka ya ce wallahi daga nan gurin malam ba su ɗaga mun wuya na ba har sai da muka je kaduna muka wuce birnin gwari muka shiga daji suka ɗaga kan ka je suka zaunar da shi Ke sha duka na suka ce to a tafi banki suka dauki wayansa suka ce cire fin ɗin ya cire fin za ka ake yi ba sai lalle in an kama ka yanzu ba ba sai an ce ka kawo kuɗi ba an dai akwai wayar tun da ana transfer a da waya ya cire suka duba duk account ɗin suka ce buɗe balance ɗin kudaden su da bankunan su ya buɗe suka ga balance miliyoyin da ya yi suka ce rarraba kuɗin a cikin account account ɗin su ya rarraba su da kansa suka ɗauke shi suka tafi da shi banki a kaduna suka ce ko ka yi ihu ko kar ka yi ihu ko ka mana hayaniya ko kar ka yi hayaniya mu je mun san gidanka mun san kasuwarka mun san zirga-zirgarka mun san duk abin da kake in ka ga dama sai mana ihu a banki billahi al'azim haka suka tafi da shi da mutum hudu biyu da makami biyu ba makami masu makami aka sauke su a bakin banki suka tsaya can gefe gefe marasa makami tare da shi suka shigar da shi banki malam ya ɗauko cek da hannun ya rubuta shirin miliyan kaza a nan shirin miliyan kaza a nan ya zuba kuɗinsa a leda su kuma waɗancan da suka shiga da shi kawai sai suka je suka bi wani layin kamar wani abu suke kuma a banki ba wani makami ba komai suna kallansa ya ɗebo kuɗin kuma ya kamo hanya ya fito suka biyo shi shiga mota ya shiga mota ya ba su kuɗi ce mu tafi wani banki kuma duk bankunan da yake alaka da su yace wajen banki kuɗi sai da suka suka cire gaba da suka yashe shi waɗanda ba su ciro ba aka ce ina ya ce aka caje mota a cikin motar ta sama akwai kuɗin mutane dubu ɗari bakwai da saba'in sun yi cinikin wata mota haka ya ce yawo da kuɗin kwana biyu sun tafi da motar sun tafi da kuɗin suka yashe shi tas bayan an dawo kuma suka ce sai ka karo naira miliyan biyu buga waya ya ce to ya dauki waya ya buga wani cikin yara ta kasuwa ce a kawo miliyan biyu mutane ana cewa wai kai kuya aka ka bari kai wannan ba kai hayaniya wai ce to ya zan yi musu hayaniya sun ce sun san gidana sun san kasuwata in na musu hayaniya wani abu ya faru in na dawo gida ba zan iya barci ba kullum cikin tsoro ke wanda ba su kudin tsoro ya ce kuma duk abin da ka gani a wannan gudun, ya ce a gaba na wani mutum aka ce da shi kai ka kawo kuɗi kai waya sai ce wallahi ba da kuɗi baka da kuɗi ko ma gefe kyau za a rube shi a gaba na ya ce fafau fafau fafau fafau na ga yana buge bugen jini yana zuba ya ce ana harbansa wata mace tana tsaye ta yi ihu sai ta faɗi ta mutu kafin a kashe ta wani abu a karan kallon a najeriya ake yi a cikinmu ake yi wannan shine masikar son kuɗi duk waɗanda suke wannan abu akan son kuɗi ne idan allah ya jarabe ka da son duniya da son kuɗi ba abin da ba kai ba ka kashe ɗan uwanka ka kashe abokinka ka kashe amininka ka kashe musulmi don ka tara kuɗi ran ɗan adam ya zama ba shi da wani amfani kuma shi nan ba wanda ya sai maganin abu dan dajin da suke ciki ko jami'in tsaro ne bai sai shiga wannan gurin ba malam daji ne sai ka yi ni kana tafiya daji ne yi ne za ka yi kana tafiya kuma mota ba ta shiga sai babur babur ɗin ma lokacin sai an ɗaga shi an ɗora shi akan kwale-kwale suna da kwale-kwale tsallaka ruwa kullum ruwa ake a wurin a cikin bukoki kawai suke da makamansu a najeriya ake wannan Ke yasa manzon Allah ya yi gaskiya ɗazun nan kafin na fito ke karanta wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idan duniya ta zo ƙarshe wallahi tallahi mutum zai zo wucewa ta gindin kabari ya gan kabari ya ce ina ma da shi ne yake kwanci a cikin kabarin wallahi sai ka ga kabari ka yi tunanin kai ina ma da Allah ya sa kai ne kake kabarin nan kake kwanci annabi ce lokacin nan zai zo za ku gan shi domin hankali ba abin da ya saura masu ilin ya tamar masu da addini ya sa jiya ɗan uwa mala alimin sai hudu ba muhimmanci kula da azkar da addu'o'i na mu shiga gida mu yi addu'a na mu fita gida mu yi addu'a mu rinka yin addu'a ku tuntunun nan sai addu'a kulla alaka da masallaci da sallah da rinka karatun qur'ani sai addu'a ka bar wa Allah sai addu'a ka bar wa Allah amma wallahi baka da karfi baka da wayo a bakin titin nan ba a abu nan a nan masallacin nan fa wata nawa da suka wuce wani bawan Allah da zandame biyar motarsa mai tsada a nan fa jirgin zubar masallacin nan aka yi mafashi a kwacin motar ya zo kudin zai shiga mota kawai sai mutum biyu suka zo kamar zance suka yi shi kawai sai sai ɗaya raɗe sai nuna mai bindiga ya ce fa kullum a bakin titi ana wucewa ana kawo mota ta mutu kawo makullin kawo makullin shiga ya shiga suka tafi suka kwace mota da rana yan adidita yan yalo da Wanda yan waye suna wuce kowa yana gani la ilaha illallah Allah ka tsare mu wanda suke cikin wannan musiba da bala'i Allah kuma ka yayi musu eh, shi ne kawai abinda da za mu faɗa amma sabon Allah babu abin da fi shi muni shi ka kullum annabi ke tsoratar da mu abi Allah kuma daga kaɗan kaɗan yake yake developing yana ta yaduwa yana ta ɗan ƙaramin abu kana ganin sa ba komai ba sai zama babba eh sai zama babba da zarar an zare maka imani a cikin zuciyar ka to ba abin da ba za kai ba الله كريم samu mutum da بن بشار ta حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي بشر المجاهد قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن هذا تنطلق وأعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت من يوانا قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوفائي أن عبدك ابن أبي لبابة أن مجاهد ابن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفرش يعني أنا تميمي سؤالنا قال حدثنا الشاب بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي العطاء ابن ابي رباح شما ان من شان شمعه من إيه، كان إيه، ثم لم تهل لاحد قبل ولا تهل لاحد بعد هنا ما هنا كم درجه مكه الله يتبع على التاوى ولا ادب مكه يجي يجي يتبدل شيء اجل النبي هنا ما كان يتعرف من مكه Ka ji a halatta saba wa Allah a cikin ta kuma ba za a taɓa halatta ta ga wani bayana ba walam tahlil li illa sa'atan min ad-dahr sa'atun min ad-dahr ni ma din ba halatta mun da shi wani dan lokaci da jiri na zamani iya wannan rana da ya shiga fatu maka ya dawo can la yi da faru cikin alfarmar makka ba a koran saiduha in an ce saiduha abin farauta ka kori abin farauta ka yi farauta a maka ba a yi wala yi ubadu shaukuha ba a yanke kayarta ko bishiyarta shaukuha shajaruha kawai a je a ka sare bishiya haka kawai a maka annabi ya hana ka duba ma ta bishiya tana da alfarma a maka ba a yi kawai a je a sare ta ba bishiya ita ce bal ta dan adam wala yuftala salaha sannan ba a kiran wato kalaha kala'uha kamar itace wannan kamar halawa kamar ciyawa a ji ake cirewa haka kawai don a bawa dabbobi ko don a yi wani amfani a nabi ya ce rayu wala ta hidu lokutatuha ba tsintuwar makka ba ta halatta ba wani ya tsinci wani abu a makka to ya rasu ba ma tsintuwa ba yanzu kam sata ma ake zuwa a yi ya rasu wallahi ba tsintuwa ba kani damfara tun ana yi kai ana ɗawaci ana yin sata akwai wanda su kuma aikin su yana a cikin ɗawaci za su kwanci mutum kuɗi suna da reza su mai kyau ta yankan aljihu ta yanke wa mutane su da ake ɗaura kuɗi sun yi training sun ƙware suna da masu gidajensu da suke biya musu kuɗin jirgi su yake wannan abu saboda kowa ya shiga wannan gurin a yana sakin jikinsa Allah yake kira ga daga sun kana addu'a aljihun da jefa aljihun ka wani sai yi? har waya ana sacewa a gindin haramin makka a cikin a cikin har waya takalmi mai kyau in ka ajiye shi a nan cikin masallacin maka takalmi mai kyau wallahi wani ɗauke shi zai ni ɗin nan an sace min takalmi na ni ɗin nan da nake gawa akwai su kuma aikin su nan wasu duk wani abin da annabi yake faɗa ba a ba a aikata shi illa li mushidin sai ga wanda zai yi kikiya, ka ɗauka kai kikiya. akwai masu tsoron Allah da sun gani ba sa ɗauka tabbas akwai mai tsoron Allah da ko dalar dubu nawa ya gani a ƙasa ta faɗi da zai ɗauka ba amma akwai wanda shi kuma nema yake ma ya ɗauke masa yana kuna tafiya kuna da wasu Allahumma Allahumma Allahumma yana madarka Allahumma Allahumma kana Allahumma ka dauka tsoron Allah ne shi yanzu sai ya ke ka sai ka gama Allahumma ka fita za ka je ka ci abinci ka gaba komai aljihunka duk suna ne da harka ce da kowa yana zuwa sai al'abbas ibn da muttalib sai yake cewa ibn al-izhir ya rasulullah banda tsauri ganyen tsauri ganyen tsauri ana amfani ne da shi yin kallo na rufin daki da kuma dabbobi da rufin gida sai annabi ya shiru ce illa tsira ya rasulullahi fa innahu la budda minhu lil qayni makera suna amfani da itacen izkir alkain alhaddadin kenan suna hura wuta da shi itacen izkir idan aka ce ba za a cire shi ba da me za a sarrafa karfe walbuyut ana kuma amfani da shi wajen rufin daki rufin gida a ɗora wani kan wani a yi kwallo da shi annabi ya shiru da ya ba da hukuncin kowane itace ma ba za a taba ba sun makala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce illal izhar illal izhar fa innahu halal banda itacen aure banda itacen aure shi kan wannan halal ne kirun da ya nesa ya shiru ha wa yake jira ba zai yi hukunci ba Allahu akbar ka duba ba ba zai ba zai yi hukunci ya ce ka zane ba sai ya ne sai Allah ya ba shi dama shi sa yi a kan wannan lokacin sai ce ban da bishiyar tsaure shi kan wannan halal ne Allah ya ba shi dama kenan وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم عبد الكريم ابن مالك الجزري كان الازري daga ikirma daga Abdullahi dan Abbas misla hada aw nahwa hada wani shakka ne mai riwaya rawahu Abu Hurairah an da Rasul sallallahu alaihi hadisi Abu da ya shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi gaba daya suna mana magana akan muhimmancin Makka alfarmarta da darajarta da kimarta su kuma kowane wuri wato da kawula wurare na bayan bayan ƙasa Allah ya haramta a yi sabo a ciki mu sabo mu guji saba wa ubangiji ta ba wa ta'ala idan mutum ya mayar da sabo ya zama masa al'ada to ya shiga uku shi ne babban saƙon da ya kamata mu fita da shi duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka shigar da kanka cikin bayan Allah masu bin Allah ko yaya ka rage wannan abin Allah baya so ka rinka ragewa kana ragewa da shine za ka samu wilaya da Allah ka samu kusanci da Allah ka samu matsayi a wajen Allah Allah ya girmama ka ya rufa maka asiri kai rayuwa mai daɗi duniya da lahira ko ba ka da kuɗi za ka yi rayuwa mai daɗi in Allah ya ga dama ba tara maka kuɗi da dukiya shi ne yake nuna cewa kana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba Allah ka gyara mana halin mu sa mu cika da imani gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi a wannan aya da Imam Bukhari ya bude da ita magana akan yakin Hunayn wa yawm Hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين أبنا مقبلان ديدي الله mu lada. wanda muka kuskure ku zuba ya shi Allah ka yafe mana Allah karma mu tuntunin duniya da na lafiya Allah ka mu cika da imani ka kare mana rayuwar mu ta alƙalla ce makoman ka karfafe mana zukatanmu ka ƙara mana kusanci gare ka Allah ka ubangiji ka kare mu kada ka kama mu da abin da wawaye da suke aikata ba ya ubangiji wannan bala'i da kake ciro da ake ciki Allah ka mana ƙarshen Allah ka mana ƙarshen su ba dan halin mu ba Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu rayu da shi cikin mutumin asiri da mutunci Allah ka cire mana sha'awa da kwaɗayin abin da mun Allah ka cire mana sha'awar kayan wani ya ubangiji ka yafe mana ka yafe wa iyayenmu ka yafe wa malamanmu ka ji kan magabata malamin ka shirya ka mamu adam wanda ya aska wannan wuri Allah ka yafe rahama Allah ka yafe ka sa dan aljanna sauran mu Allah ka nasa albarka ka sa shi da imani Allah ka sa aljanna ce mu kuma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh